to dan me za ka yi sakaci a waɗannan darare dan me za ka nisanci masallatai ga kabari na jiranka ga wahalar rayuwa ga shi ka haihu ga shi kana neman aiki ga rashin lafiya a jikinka ga barazanar rashin tsaro ga duhun kabari ga hawa siradi ga karɓar littafi dan me za ka yi sakaci kaga an baka littafin ka da hannun dama ne ko ko kaji Allah ce udkhulu habi salamin aminin ka shiga aljanna cikin aminci babu musulmin da yake sakaci da biyayya ga Allah matuƙar ya san menene makomansa a rayuwa so da haka ya ku bayan Allah ku dage a waɗannan kwanaki kar ku manta da makusantanku kar ku manta da mabukata idan kana da hali kar ka ce ai mun taimaka a farkon azumi ci gaba da taimako ka ba zai gaci da azurta ka ba ci gaba da ambatan Allah kar ka tsaya kai sulhu tsakanin wanda suka samu sabani ka yafe ma wanda kake jin ka kullata a ranka dan kai ma kana so Allah ya yafe maka ka yi haƙuri ka zama mai juriya wurin bin Allah ta'ala har sai ran da ka ji Allah ce salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad dar amincin Allah ya tabbata a gare ku na sakamakon haƙurin da kuka yi mun ga haƙurin ku amma ba ku yi asara ba inna hadha kana lakum jazaa wa kana sa'ikum mashkura